الله الرحمن الرحيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائب شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حمية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم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 صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو بير قوة ترى وتر رمضان هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو ديد دريه لد أربعين دبقوي Allah ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaƙa da duniya da lahira don tsarikin sunayensa. muna cikin suratu fatir aya kuwa ta goma sha biyu ga nassin ayoyin na'am faɗi na'am to ai wannan ba ƙarƙashinsa ba ne ba wannan abubuwa guda uku sun shafi gaba ɗaya ayoyin ne da aka karanta guda nawa wanda aka a guda ɗaya ne a shi gaskiyan ka aka ce ayin tana nuna mana abu gaskiya ne guda uku to me matsala na uku mai yin da ya makalar ba ihatatu ilmihi kaga na farko su ihya ul'ardi ba da bautiya, wannan alamomi ne masu nuna yiwuwan tashin alkiyama a ankalanci na biyu da halittar ɗan adam canje-canjen hawan-hawansa ta naƙul na bi uku shine ihata su ilmihi bi jami'i a jaza'il alami al'ulawi wasu furi da ke hawar jariri na bare bane bare mutu shi kenan na kagawa a ah. ba ka ce kan gare ba to eh. kwanukan kwanukan kwanukan ne a rayuwa hissiya ba ce kila akan ce in an ce an daɗa wa mutum rayuwa sai ce albarkarsa aka daɗa a kwanukan masu na ya zaruwa kuma wa inda za a biyu idan aka ce ah, rayuwa ana rage rayuwa zai yi kwanukan kwanukan kansu Allah ya rage su eh, wannan shi ma mai sauƙi ne sannan mai kalmar eh? oh wanda aka raya shi zai tsaurai daga al'umuru muhammad wanda aka raya shi aka raya shi rayuwarsa sai tsawo شكرا ما شاء الله وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائق شرابه وهذا ملح أجهز رافق بيوبا فظم والدي سم والنراتي عذبني دداقاني مدادشا ne sharabuhu shan shi yana kwankwaduwa wa milhun wannan ko ruwa ne ainihin gishiri ne ujaji mai tsananin gishiri wanda bai hadiyuwa wa min kullum kuma daga kowane rafukan nan guda biyun nan ta akuluna eh, eh, lahama tariya kuna cin nama da dada wa tastakhrijuna hilyatan talbasuna kuna hitar da kayan kwalliyan da kuke sawa ya su lu'ulu'i su burjan wato ana ɗebo arzikin ciki wataral fulka eh, kai mai kallo zaka ga jirage fihi a cikin ruwan nan mawakira suna ta keta ruwan daga farkon suna tafiya a hada ruwan suke a tsakiya ta kamar ruwan yana fashewa sun keta shi ainihin eh, mai mawakila litabu ta gomin fadlihi don ku tafi neman falalarsa don ku je kuna ta neman arzikin Allah ta hanyar da ne a dauki wannan shinkafa a kai masu ko a ɗebo wancan ko abun arziki ko abun siya wala allakum tashkurun nan Allah ya yi haka tsarin in ku ga komai na Allah ne za ku gode ba yau wace ce ka sai kaya a china can bayan kwana kaza sai gashi a kaduna awoyi ne a tsakani ba ba abin nan ba ko ka ma kai sama sai gashi an dako maka an zaje maka shekin ki kaga ce kai Allah mun gode ba sanda mutum wuri abu mai nisa ka je shi lafiya lafiya wannan abu akwai akwai dadi wannan jirgin na abun da yake zuwa ya ɗebo ɗin nan ya kawo la'allakau tashkuru kila ku ya dawo kan ɗa'a ga Allah shi ne shukuru tunaninku ya dawo ga Allah ko tsayar da adalci ku dinga gaskiya ku bar cuta ku bautata wa Allah yadda yake yi ku daina shirka shi fa Allah mai wannan ruwan mai wannan jiragen mai tafiyar da wannan jiragen da yuli julai lafin da hari shi ke shigar da dare cikin wuni yanzu da yanzu magariwa ta kusa amma yanzu an ja abu wuyuli jun nahara ya shigar da rana cikin wuni shekaru in aure mu ne wace bila adadi amma Allah ya san adadi wannan Allah tabaraka wa ta'ala mai rafukan can mai bambanta da arzikin da ke cikin rafukan can wannan mai tafiyar da jiragen nan wanda ake neman kuɗi a ciki sakhara shamsa wal qamar ya sauka rana da wata kowanne ba sauƙaƙewa ba ya horar da su ya sarrafa su wani abu mai kama da kamar yanzu in kuna son kai abu sai a shirya shi a kana rubuta jarabawa amsa na fita tattal daga nan zai ɗauko ga umul kitabi ga sakamako a gefe can ga shi ga kayan an gama kati ko baka shi ba kana jaraba kana kallon amsa wannan rana an sauƙaƙe ta an horar da ita an sarrafa ta an shirya ta an sarrafa ta wal kamara ga wata shi ba haka musakhar kullum ya jari li'ajalin musamman kowanne an shirya masa gudunsa a inda yake gudu zuwa ga wani ajali ne yankakke yana da lokaci ku fai tanadi ku fai tanadi kafin ta ɓaci ko ku ba ku ga me kuka tana da don wannan ranar ranar da za a dakatar da dukkan komai ko kuma in ba da ranar ba ta zo ba ko a dakatar da ku ku je ku ci gaba da jira zalikumullahu rabbakum wannan fa mai wannan aikace-aikacen ku wanca nan ku mai ruwancan mai arzikin nan mai rayuwar nan da za ka lura da rayuwa sai ku. shi ne Allah Allah kuma shi ne mahalicinku lahul mulku mulki kam na shi ne ba masa shi shige wallazina tad'una min dunihi wanda kuke bautawa wanda ba Allah ba kuke guje-guje a bayansu yau ku da wannan ku bi shiri in an jima bai muku daidai ba ku kora shi ko ne kora shi ko ya tuntsure da kansa in an jima ku za ku biyo wancan lai holo ko ku ke bi ko tsaya ku bi Allah ku bi manzan Allah manzan Allah ya mutu amma Allah baya mutuwa amma ya bar tsarin da ya tsara an tsara shi tsarin tafiya yake cikakke tibiyanun likulli shi amma kun ga abin da kuke bautatawa wanda kuke ɓata lokutan ku akai kun taso akai kun tsofa akai ba abin da aka aje min dunihi ma yamlikuna min kitmir ba su da iko ba su da mallaka daidai da kitimiru ba su mallake shi ba kitimiru a ne dibino akwai kwallo akwai tsokan can ciki akwai wani mai kama da laida laida ta lullube shi tsakiyan inda mai ike da suna rami ramin nan yake akwai irin wani dibino a wani wanda baya ciwa bai ma da zaki shi shine kitimiro hasari bayan ka divino za ka hada da kwallon da wancan ɗan ka yar to a ko abun da ake yarwa ba su mallake shi kai wanda ya bar Allah ya sare shi Allah ya tabe duk fa inda wani gunki ya kai duk inda wani mutum ya kai duk inda wani gwamnati ya kai duk gaba da la yamliku na min kitibi sai su dauke sai su dauki kitimirun din wani ko kitimirun din mutane su dauka su ce nasu ne amma su ba su da kitimir in ta da oho kunga da gaskiya in kuka ci gaba da kiransu la yasma'u du'a'akum me isa da an ga har har har har sai ta koma ga Allah a koma ga Allah to ku zauna wurin Allah na an kun koma amma ku koma ga Allah yan wuya ta zo idan wuya ta kau ku baro Allah da za ku kwashe an yi haka kafin ku ba su ji da daɗin duniyan ba da abin ya tashi fashe musu watsa musu yayi gaba daya kuma tukuna babbar watsewa na zuwa sai a lahira la yasma'u du'aakum kuma kaddara ma kila da za su ji kila ana iya wani wanda ake bauta da ran shi walau sami'u mastajabu lakum da za su ji ma ba za su yi amsa maku ba za gani tun a duniya shirimin duniya kaga mutane suna tabbatan da wai sai a ce ai yanzu ba za ka iya mutuwa ba sai ka je wurin da ya ji ya yi gudu kuma wurin dodo to nan ne kaɗai inda baya wurin wannan doron da bai mutu ba to dai wayo iri-iri wanda za a mallaki jama'a a tamfare su ya lokaci ya yi gari ya waye ku ɗauki addinin gaskiya kube cikinsa akwai alheri an kasa tsayawa ne a aiwatar da abin da yake cikinsa amma wancan kuma ka tabbas ganin kuwa ne lau sami'u mastajabu laku wa yawmal qiyamati bugu da ƙari ranan alkiyama kuma yakfuruna bi shirkiku za su yi an shirkanku kuna ce su za su yi muku su za su yi muku za su yanki wala yunabbi'uka mithlu khabir ba mai baka labarin gaskiyan abin da zai gudana gobe kiyama irin wanda ya sani irin Allah irin manzon Allah ayoyi dai ga su guda uku eh, za su bijire masu za su kafirce masu ce ya taɓa musu san wannan bautan ba to haka aya ta sha biyu kuma saƙonnin nan ka ƙarshe za ka sake jin bayani ninkin wannan daga shi ba wai wannan ɗin ba sharhi yin filla-filla da ayoyin ɗin aya ta sha biyu dai haza ikhbaru an ƙuduratihi wa hikimatihi wa rahmatihi wannan aya ta sha biyu ba da labamu labari ne ikon Allah Allah na da iko ah, kuma lalle mu ji tsoronsa kuma tana ba mu labarin hikimarsa tana faɗa mana rahamarsa Allah da jin ƙai yake da tausa yake duk abin da ake masa mai yasa ido yana kallon mu kawai ko za mu tuba انه جعل البحرين لمصالح العالم الارضي كلهم الله يا اهل تيوانا رافقكم غدادي رافين دا ايدا رافين سرسي لمصالح العالم دم بكاتون دنيا بكاتون هاليتو بكاتون هاليتو يا وشينا دنيا اما بكاتون هاليتو انك نكفنا كلهم دكا ولم يلينا دبكا وأنه لم يسوي بينهما كما الله تكين إيقافا دكارا في أنفا روا رواني أما بيديدي دي تتكانا سوا لأن المصلحة تقتضي أن تكون الأنهار عذبة فراتا سائغا شرابها لأن المصلحة دومين مصلحة نانونا من علي غيري فإذا تقتضي أن تكون الأنهار رافقا فكفنتي دارا فراتر ما سكرتي سائبا شرابها شانسنا شاور لينتفئ بها الشاربون والجالسون والزارعون saboda masu sha sai amfani da shi dabbobi ne mutane ne asharatu ne tsuntsaye ne garisu masu noma tsari'una masu shuka dai masu noman ne wa an yakuna zaharu milhan ujajan haka nan cikin hikimansa ya sanya rafi shi kuma ya kasance gishiri tsantsa li Allah yafsudal hawa don kada lokaci yanayi alhalasi wannan gishirin yana kashe duk wani ƙwaro duk wani abin da zai taso je da zai gyara yanayin ɗin ya maishe shi salihun lishan mai don ba don haka ba da ai an mutu gaba daya ya Allah ya su hawa almuhitu bil ardi wanda yake kewaye da kafa birawa'ihin da doyi doyi eh, sau kayayyakin ɗoyi. ke dubi fakifayen da ke mutuwa waye da ke mutuwa duka ai da abun ya lalace da ya burkushe ma ya moto fil bahari saboda ɗoyin abin da ke mutuwa a teku minal hayawanat don masu ba da labari sun ba da labari kai ta kunnan ya kunshi dabbobi iri-iri manya-manya ko dabban su abu ubaida ne ko ai ya kai dabba na hankal lokacin yanzu maganar abin na kifaye kifaye in mai bi girin wannan labarin to fa suna mutuwa irin su ga sunan barkatai to kaga su kamsu doyin ya haɗe a duniya ina mai rai ba zai rayuwa to amma wannan mai gishi da sai ya bata dukkan komai wali annahu ya tsarkake shi wali annahu sakiru ta haitari shi dankam yake suka ce baya gudanawa famaluhatuhu tamna'uhu min at-tagayyuri gishirin fa ko gishirin takaffa na hana masa ya canza ya gurbace wali ta kona hayawanatuhu ahsana wa alatta saboda dabbobin ciki sai Allah haki don su fi kyawu kuma su fi daɗi wali hada kala ومن كل من البحر الملح والعذب دينا قوة لرافقا ننقل تأكلون لحما طريا وهو السمك المتيسر آه، صيده في البحر ودا أكي يفرطوشي وان دول دي حقا ذاتي المتيسر صيده ودا أكي يفرطوشي في البحر تندقى يوم يوان يوم يوان سيوان wa tastakhrijuna hilyatan talbasunaha kuma kuna hiddo da kayan kwalliya mai tsada wanda kuke sa shi min lu'lu'i wa murjani ne dai ba san shi ba na san sunan amma ban ne ne sanin ba ba wai babu ne ba ga sunan barkatai ba ma sayan je nisa ba murjani ina shakka shi in ga murjanin da muke maganar nan da shi ne kowa ne ne duk dai a karkata a bari saboda kyanta abin da za ka ba za ka ce ga tsaren shi wannan kaza ne wannan kaza ne wannan kaza ne amma dai mun san akwai kayan kwalliya murjan akwai kayan kwalliya lo'olo'i bi an wa'iha wa gairuhu mimma yujadu fil bahr wanda ake samu farafi ɗan adam idan aka ƙoshi sai kwalle su ke nan to abin da zai bi baya sai aure to ƙarshen maimakon aka ce aka ƙoshi ga kayan kwalle to a bauta wa mai kayan shi ne a gode wa mai kayan shi ku godiya ba irin godiya ta bahaushe ba wannan godiya ma istilahi ce ta zama da ba son ya son ni'iman nan daga Allah yake Eh, sannan ya gode da bakin irin godiyan kowa da kowa daga nan abun da shiga hannunka to ka sarrafa shi wajen taimakon addinin Allah taya manzon Allah isar da saƙo to in an yi haka an gode amma in ba haka ba gode ba don ka samu abin da alhamdulillah yanzu kan ana samu can ina fa kace alhamdulillah baka gode wa Allah ba wannan alhamdulillah ka ba ka samu lada a cikin ba za ka samu lada ba sai tauhidi ya biyo baya tunda kaga ko shine farko shine karshe ka ce ka go alhamdulillah wani ya bani ta Allah ya baka wannan abu da ka da don tawane ne don kasuwa kaza don gwamnati kaza ba za ka samu ba don ka sai ka san ni'iman nan daga Allah ta ce. kuma sanin sakankancewa ba nan kawai jami'a mun sani komai na Allah ne ai komai Allah ke da shi ai komai Allah ke ce wannan ba ka san bai za ka ba amma da za ka duba inda ka fito yadda Allah ya fi da kai ya tsaga ka yadda Allah ya damƙa ma abu da ya tsamƙa ma yadda Allah ya fi fidda kai tsakiyar cuce-cuce tsakiyar halaka ka kamu ya fitar da kai ai da ka gode to daga nan sai ka gode wa Allah sai ka ɗauki in lafiyar ce ka samu sai ka bauta wa Allah da ita ka tsare amana ka dinga yin gaskiya ka daina ƙarya ka daina ƙarya fa hadhihi masalihun azimatu lil ibadi wannan wasu maslahohi ne masu girma ga mutane za ga ma hasali ai ba ma da wani shugaba kila sai ran da aka rasa wannan ɗaya daga ciki tukuna an rafa wa al yana daga fa'idoji ane maslahohi shi yadda ga aidan wal manafi fil bahar kayan amfani a rafi an sakharahu Allah ta'ala يحمل الفلك من السفن والمراكب سبحانه وتعالى saboda haka nan Allah ta'ala ya horar da ruwan nan ya sauƙaƙe masa ya horar da shi ya fulka yana ɗaukan jirage wai wata ran a masallacin nan na cikin tafsiri muna maganan jirgi jirgi jirgin ruwa jirgin ruwa wani yake aka gama tafsiri nuna mai ce ga jirgin da yafi dukkan jiragen duniya girma na ce malam ya fi ya fi kinkino ɗin nan girma ma'aikata kawai kamar yadda yake fa tun da ba rubuce ba ne ma'aikata kada ya sa masu aiki dubu biyar ne ba mutanen da yake dakuwa ba ma'aikata yana da dubu biyar shi ma ba gama lissafi su ba san ku Allah mai iko ne ta saboda kanan inda ake magana wani wani wuri ne mai girma wanda ya san shi ya san shi wanda bai san shi ba bai san shi ba suna cewa yadda ake da yalwan wuri a sama haka ake da yalwan wuri a ƙasa ana nan ana faɗa a tsakani ko ya ya layi nan ne nawa sai da shigan maka da tsiya amma mugayen sun kakkarbe wuraren mutane da yawa to sau da ka haka ya filbari an sakhara Allah ta'ala ya hamilul fulka an mina sufuri banda wal maraki da abubuwan da ya hawa shi ma jirgin ne wani na daukan kaya zalla an narka masa kaya Sai an samu wata kaza ana loli da ya zo bai zuwa gaba sai dai ya tsaye a can ciki sai dai a tsaye da shi can ciki daga nan a yi ƙananan jirage su dinga zuwa suna ɗebowa ƙananan jirage su ne masu ɗiban tireloli wancan aikaji ne su ya shiga ciki ya borus ya kewayo a yi menene akwai sultan kaza akwai tasha kaza akwai wane ne kaza a shiga a lodo a lodo a lodo a za a shiga ɗan ƙaramin shi kuma ya kawo ku gaba ba sa tunani ba zan faɗa ka riga ne ce shi ba ka wance kai ba ka tsoro in yi ni tsefa za ku yi asara hmm? an ka je ka ga irin wannan jirgi wanda gani jito kuma suna nitsar da shi za a ka samu wani mugun ije ta wani rai kurma shi da duk da wannan bagganin radan tana kallon ko'ina tana wane ne tana kallon kafa tana kallon ne ne ziya ba a samu wani shirge daga wani ne sai gurgo wani bai kula shi yi kama da wuta karzon ko in ya fara yin kasa a ba mota ce ban takafi haihu a yi ta ihu sai a turo ta wunde sai a yi hima ita ma kabbara ce na kota in ihu ne ba ta hauwa fataraha ce za ka ganta ta muharul bahara wata shakko kaman ka tafi ka je ka kalla duk abin da za a nuna maka hoto kana tsoro kada waye gari shirri ne gina ma ba ta ne ba amma inda za ka je idon ka ra'ayal ayi ra'ayal ayi taraha tabkhurul bahara tana fasa ruwan tana tsaga ruwan wata shakkuhu fatasluku min ikilimin ila ikilimin ta fita daga wannan kafa zuwa waccan kafa wannan ya wuce kafa tun da ikilimin wannan gunduma zuwa wancan gunduma ta fita daga yankin afirka ta shiga yankin asiya ta kulla can china daga can ita ma an bullo daga wannan yankin an shiga wannan nan mun gama hogen wa'in nan an fita daga wannan hogen an shiga wancan hogen wannan hoganta zagaya ya zagaya jirgin ya bi je ya zagaya ya dawo min ikilimin ila ikilimin kai wanda ya ce ba Allah ya taɓe ya taɓe akhar wa min mahallin ila mahallin fatahamilu sa'irina ta kwashi matafiya to abinda ta kwaso kayansu sai ke maganin matafiya wa asqala hato da kayansu kada kayan ma ba ce kaya ba sai da ce ma nauyi yanzu ka dubi yadda motocin nan namu suke da nauyi ka dubi yadda mota mu dauke karshen ta sai ce jirgi daya da ibo dubu hmm? ya da ibo haka an ko a jaka ma ke zuwa su da raina hankali jakar jakan suna za ya bubbuga a bubbuga a zuwa saboda kada yi mammal kwade a ɗaure tana buga kwana a yi mene ne a nan a ebo gila sai a ebo wane ne a yi musu dabarbarun dabaru na wannan duk yadda za a buga shi da bango wannan ba zai yi komai ba a shigo ciki kuma wani shigo ciki su ta wata ne an saba a jara ta yi. Na zaune bai gagari ba faya hasulu bi zalika min fadlillahi faya hasulu min fadlillahi sai a samu kyautar Allah bi zalika kaga kayan can duniyan an ɗebo an kawo nan kayan nan duniyan an ɗauka an yi wani wuri da shi wa ihsanuhu wannan kyautatawa ne na Allah shay'un kathir wali haza saboda wannan ne kala shi ne ka duba fasarar al-ihsan an ta abu Allah to akwai ihsanin Allah akwai ihsanin bayin Allah zuwa ga Allah akwai ihsanin Allah abu dai wannan kuma wani abu ne mai zuci can wali hada qala wali tabtagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun don ku ci gaba da neman falalar Allah kaya za ku sayo a can ku zo nan ku sayar ku ci riba a a mu karkashin kafan ruwan ba ku shiga kuna kakule kakule duwa zuwa can kafan wala Allah allakum tashkuruna Allah haka kila ku gode masa sai Allah dole gode masa ya ba ba za a gode masa ba wanda ya halicci wannan ruwa wanda ake kaza wanda ake kaza ai godiya ga Allah ya zama dole sai dai irin wancan godiyar aya ta goma sha uku wa min zalika aidan jihu ta'ala laila bin nahari wa nahara bin lai shigarwar daga cikin ayoyin Allah eh, ƙudurar Allah can hanci ainihin eh, can za ku fargaci hada ikhbaru an ƙuduratihi wa hikimatihi wa rahamatihi to ai wannan ma na ukun shi ma haka ne yace wa min zalika kaga wancan kenan ishigar wansa da wasa ta ana dare da rana shigar da wannan cikin wannan shigar da wancan cikin wannan Allah da iko in kana karanta ibara kaman abu ne gashi a hannun shi ya sauka wannan ibulla sana ya shigar da wancan cikin nan ya sauko wannan ibun nan amma ya haɗa su ya saita su kawai suna ta tsayi da kansu yudkhilu hadha ala hadha yanzu dai kaga ai dare ya durfafo eh zuwa yake dannowa yake ba inda zamu gudu daga daren nan ba mu mu ruga da gudu mu bi wannan hasken ina ba inda za mu je wa hada ala hada wannan shiga kan wannan wannan mai zai fada kan wannan ya tarwatsa wancan hasken ya tarwatsa duhu duhun ya tarwatsa hasken kai da ganin wannan kadai ya isa kasance kai akwai Allah wannan abu ba zai dinga yiwa da kansa ba inda da kansa ike yiwa da ya ko ya ƙaru abin ya wuce iyaka amma kaga wannan dole ana masa burki ana masa burki da ba a ce da da kansa yake haba da ko a samu fashi ko a samu wani bita kan wani ko a yi lokaci da ko ma daren ya kori ranar gaba daya ko ranar ta kori daren gaba daya amma Allah ya ba shi daidai yadda ke in wannan ya yi kamar zai shiga wancan sai da wani shi ba in wancan ya yi kamar zai shiga wancan sai da amma wani shi da wani shi ba haka ake tafiya sab da sab wai abun mamaki wannan ranar da kake ganin adamu ya ganta ba ta yau ce ba hawa uta ga wannan ranar wannan ba shi ne ta kuma sannan nan ma suka saddaita. nan suka ganta ta ko wanda yake ba Allah ya tafi kullama ata ahaduhuma duk lokacin da ɗayansa ya zo zaɓar akara wa ya ahaduhuma ainihin wayan ƙwaso akhar ɗaya ya ƙaru ɗaya ya lagu in ƙusul akar wa sa waya ne wata rana sai daidai da daidai in gana biyu to da zama za ka za ƙarshen ta sai dai wani ya rubuta maka daga wata kaza zuwa wata kaza kaza ne daga wata kaza zuwa wata kaza kaza ne ko ƙarya ɗi ba za ka gane ba amma da ka tufa kanka ido mana kana dubawa kana ne da ya bara daidai wannan lokacin eh, kaza ifaru bara an yi daidai a wannan lokacin ne ka zauna ka sa a gaba ibrahim ba shekara ka tafi arba'in ba ka ɗaukar kayi wayo a sha biyar ke shekara goma nan baka iya kididdigiya ba gafala ba wanda gafalar da tafi gafala wanda zai ce ai an riga an rubuta shi kawai ka ji ina ba labari kamar shi tsara ta ba aikin ka ne ba a dole sai ka dinga nuna ta kalidanci sun ce kaza sun ce kaza masu kulan kai kam kana cikin mu kam muna cikin kafalallu fayakumu yaqumu ma yakumu min masalihil ibadi fayakumu ma yakumu bidhalika kenan abunda zai kafo sai ya kafo da wannan harkan ranan da daren wani da daren min masalihil ibadi na kyautatuwar bayi gyaruwan bayi fi abadanihim wato wannan ranan da daren yana da tasiri a cikin jikunanmu ba don da wannan ranar da daren ba ranar ta buge ka dare ya buge ka da ba irin wannan halittar za mu kasance ba da rayuwanmu kanta ko zarinmu wane ne ɗinmu akwai magana yashin wani wannan rayuwa kyakkyawa wanda suke da dare da rana da rayuwa su ba su haɗa su da wanda suke gebe a duniya fi ne wa hayawa na mutane kawai jikuna kawai dabbobi asja hatta ina itatuwa lokaci kaza itatuwa ke nuna saboda kaza shi sa ba sa ma fara ‘ya'yan sai daidai lokaci kaza lokaci kaza zai fara nuna ta ga sun wadata lokaci guda an gama girki sai dai a fara tunanin to yanzu ya za a yi wanda ake iya ajewa a ajiye wanda ba zai ajiye ba ya za a yi baronsa fa a dinga shanya shi ya bushe bushashen zai yi aikin ɗanyen ɗan adam da wayo-wayo hmm? lokaci guda dankali ya zo yana da daɗin shi yana da menene in ka take ya rube duk ya zama sankara ko irin wani dankali na zama da na gani yanzu narkewa yake kawai zama ruwa to maganin harana sai ka fara ka fera shi ana zuwa ana jirgin yake nemi wata da dalla eh, kowa ya fera yi buhu karar da karar a fera yi ma a fera yi ma a shanya shi kaga daɗin zama wajen duwatsu ka shanya shi ka haba a yi masa buhu buhu shi kenan haba sai kanta kanta sai yake da suna sai mota mota sai roka roka san maimakon a kamana garin mu kuma kai musu garin dankali da garin dankali da garin rogon da awaki ba fa shi ayyuhuma afdal hmm <laughs> garin dankali ku wanda wanda wani rogo ne awakai ma ba fa shi in akwai ta ce mutu ana ta yi an sai garo wace ikon Allah rogo ba dangar a bisa ai awaki ba fa shi shi to kai kuma sai ka je ka ci wannan abu akwai hadari kaga da dai likitoci za su duba sosai da sun ci a daina shan gari ina illa <laughs> ina illa shi abinda akwai ta ce ta mutu dankali ko yaushe za ce maka an ce danye an mutu akwai ta ce ta mutu sai ta ce ta rayu ta ƙyale wannan mu je da rana tana da amfa ko baka karanta komai ba amfanin rana ya fi ƙididdigawa kuma su ma wanda suke rubuta wanda ne ai kalla suka yau da gobe ne yasa gogewa wasa ta kai har suka rubuta kaza har suka auna kaza suna ta ni wa ashjarihim wa zuru'ihim haka amfanin gonan su kaza ga ko itatuwa suka yawa a wuri rana ba ta zuwa sai ka ga tsiron gindin da shi ya wani tsalo-tsalo ga shi ya tsira sun tsira kansa ɗaya amma wannan ba kauri ba sai ce ya yi wani ne ƙarshen tabbaya ma zai iya yin kai ba in mai kai ne ba zai iya goyo ba in mai goyo ne zaman ka lafiya wurin na ya gyaru to a fara bishiyar a sauke ta mai mata aski to in kuma haka ne ko a bar mata a bar mata gindin bishiyar su mangwarayi sai ya bayi da bar musu kawai saboda ana neman 'ya'yan ita mangwaranciyar sana ne wa kazalika ma ja'alallahu min fi tafkhir shamsi to ai haka na daga cikin kudurar Allah da hikiman Allah da rahamar Allah ma ja'alallahu abunda Allah sanya fi tafkhir shamsi wal qamari sauƙaƙe wancan dare ne da wuni kawai ake magana wannan ne na kan gauraya ne in ce rana in ce rana mu eh, ba a fai bambance rana da wuni ba hasken ranan zafin ranan wuni da kuma ƙoƙon ranan kansa ƙoƙon ranan ko goran ranan aikinsa daban wancan haskenta ne mai haifar da eh, wuni to wannan hasken ne da zafin da sauransu ya to shi karan kansa kokon taskiru shamsi sauƙaƙe wannan goran ranar wal kamari min masalihin diya'i na masalahohin haske babban lantarki kenan shi yanzu ta kai tun ana faɗi fitila ne fitila ne fitila ne shi ta tabbata fitila ne a shi yanzu ba rana ake tattara zafin ba a wani eh, kwano-kwano mai tattara zafin daga nan a jona abin da za a jona a tara abin da za a sa a yi ta dai da barbarun dabaruna a hada a sarkaye gashi yanzu hatta in ta tafi ma ranar sai amfani da hasken a tsotsa da yawa a ɗiba idan aka kamfata zai kai eh, zai kai mutane wani lokacin ko yanzu hasken da muke ainihin na ganin rana ne don ban ga fanka ba ai da sun ba mu sadakan fanka ko da daidai yanzu gaban kasuwa a rona ne kaɗai hmm? ga zaɓen ka zoron da kana inda na nefa ne da an samu to hasken ranar ɗan abin da aka rora aka rora sun da shi wannan dole sai ana rowansa kai ba ka kashe ba za ka sha kai kaɗai ba walƙamar min masalihil biya daga maslahohin haske wa nur ba akwai baki ciki kuna zaune kuna karatu wutar nan ta yi ɗafu to aka ce abin da ba ta yi ɗarba rashin godiya ga Allah ga mutane ne ba sa ganin neman eh, abin da ka saba da shi ta taballa da suka ka bihi da a in muka ce za mu je gada yi nanan cikin ka ya ɗori ruwa saboda kurarrabai saboda ramuka amma da aka yi hanyar nan ta hanyar shiru kake hatta sai daga dangane da amince kaza rake zuwa nake duwa ina dawowa kaga wannan ni'ima ba ta maka amfanin komai ba baka gode da ni'iman ba ba na jin ko masu mota ko wanda ya je gada ya je dawa nan nan kusa kusa ya je ya dace shi Allah mun gode ba hatta mu ma mun haddace yadda ramukan mu suke ba direbobi ba komai ba ta daga da daga nan wurin kafin a kai rinin shan za a shiga gada wurin da malam kare ma ba zai ci ba yanzu ko baka san ma ka zo wurin ba sai da ke maka saukar sun kuma gona za ka je shi nan makalkali nema amma ka tsaya ka gode wa Allah kan wannan nema wannan ta mu ce hafa masu sauraron mu ku kuma da naku a gaban kucin Ka ba godiya ga Allah sai ban da ba da haka da yanzu ka gaba don wannan watan ba da yanzu an ji an tada wancan injin muna karatun ina daka tin tin tin tin tin tin tin tin dakan sa lugudai da shi wancan ne na farko mai daka yanzu lugudai ke dole ne dai a haƙura a ji shi haka a kashe ba haske a ba shi hayaniya sai ce ba komai ta yanzu kaga babu amma ba na jin a masallacin na wani ya godiya ga Allah ga wannan haske ni dai ban yi ba Allah ni dai ban yi ba na tsaya gode wa Allah domin in aka ɗauke wutan da hankali na kan tashi tun da yanzu za a fara guje-guje aje aje nan aje aje nan aje a dakatar mana da karatu kuma yanzu ga hasken shi yake ranar ce yanzu hasken ta yanzu muke zaura duk da dai gata nan a can ma a waje to amma ai duhun ya kai abin haka duya wannan wal haraka wannan rana ta ba da dama zirga-zirga haka gari na wayewa za ga kwaya fito waje amma yanzu ka dubi in ka dubi duk inda ake a gari in banda wasu wanda za su zauna bayan magariba shirye-shiryen gida ake ta yanzu fa da ta kusa yanzu fa yanzu fa shirye-shiryen gida ne kawai ake ta ta wasu kun ainihin da nitsuwa daren kenan abin wan wanti ibadi da watsuwan bayi fi talabi fadlihi wajen neman falalarsa yanzu wajen karfe ɗayan gaje me kuke kiran wurin ceceniya ne ko me ni fa ban san inda aka ceceniya nan ba ne bayan hanyar jirgi in ka bulla daga daga daga fanteka in ka bulla ta can shine ceceniyan go to ka je ceceniya karfe ɗaya na dare Su! ka Allah ta kana da lafi daidai ta zama gadi a haka ta tilas ko ga karansa ya wuce sun sun sun sun sun ya gita ya yi haka Allah mai iko wancan duka albarkar Allah ke ta rana albarka waye ba ta saba ba kowa ta faɗe shi to amma waye gode to Allah yi. sai da ce ba yawa masu godiya ga Allah kuma sannan an yi da akwai Allah Allah ke aiki wanti sha'arun ibadi fi tsalabi fadlihi wa ma fihi ma da abunda ke cikin su mina tambijil timari na nuna da yayan itatuwa komai dafuwan Allah ne amma ka ga mangoro dafuwan Allah zalla ke rai a aya ba nunarwa ne nunarwa haka ya nuna a jikin itin rana ta dafa shi ya nuna kanya eh, ka mai rike kaɗanya ga sananne gwanda duka ta nuna nunarwa dafawa ce ta Allah Allah ya dafa mana shi da wannan rana wata jafifi da busarwa ma yi jaffafu abin ake busar da shi wannan na faɗe shi ɗazu أبينا وغير ذلك مما هو من الضروريات أبو ذلك ما أبونا أكي بكاتو دولي التي لو قدرت أقو آه، للاهيك للاهيك الناس الضرر وذا ذا قد لو فقد لي ذا عرفت أبا للاهيك الناس ناسا للاهيك الناس الضرر وقوله fadin Allah a cikin ayan sha uku ce ko kullun ya jari li'ajalin musamma ai kullun min ash-shamsi wal qamari yasirani fi falakima ma sha Allah ayin yasira yadda Allah ya tsara su tafi fa idza jaa al-ajalu idan lokaci yayi wa qarban qida'ud dunya lokacin karewan duniya ya yi kusa. to in kafa fairu kuma a eh, tafiya su zai yanki daga nan fa za a shiga inda za a shiga wannan ne faruwan kaza faruwan kaza ba wai wayannan abubuwa da wanu ne bayyan su kai. to kudu abin da aka yi shi wanda yi shi yake yana da lokaci sai ka ko za su kare wata hattala sultanahuma su irin aikin da suke dina duk babu ga ranar tana na mai na ba ta abin da take yi ga watan yana nan amma baya abin da yake nema wa kasafar qamara qamaru wata zai shafi wa kawwara shamsu rana kuma za ta rufe wan tasaratin nujumu taurari za su watsa za su wazo falamma bayyana ta'ala ma bayyana lokacin da Allah ya bayanin abin da yi bayani min hazihil makhluqati al'azima na wa'annan halittu manya manya tunda ana cewa girman rana ta kai girman duniya na sau inda za a gutsura rana 60 to ku guda ɗaya ne ya girman duniyan nan wanda subhanahu ko subhanahu duniya ma suranta girman ta bai surantu ba ko da inda aka yi hoge hogen nan ce ga hogen afirka ga hogen ne ga hogen ilani ne ba su surantuwa girman ya wuce girman kana ciki to yaya wayancin amurullahi tasawwuru sai wannan ne yadda ce wa ma qadarullah haka kadari. wal ardu jami'an fa qabadatuhu yawma qiyamah wama fiha dabun da ke cikin su aine min al ibari na wa'azi tunatarwa addallati ala kamalihi mai nuna kammalar Allah wa ihsanihi qala ta'ala zalikum allahu rabbukum wannan fa wancan nan ku fa da ake magana mai yin kaza mai yin kaza shine fa Allah shi ne mahalikinku mamallakinku shi ne ke da iko da ku lahul mulku mulki gaba ɗaya na shi ne mallaka ba mai abu mutum ake gani ina da wayo ina da dabara to mutum bai mallaki komai ba ya ga ka ga kwana kankare da tafsiri sa tafsiri na tafsiri na ana tashi inda ba tashi zaka kai min bazan ci a ban kaya to amma ranar da mutum zai mutum nan zai bashi da zan mace a ɗan tarkon nan da nake ciki ƙarshen ta sai da ɗauki tafsirin A can gefe a jawo ina a kwakuwan sai gana a ɗauka yarab yarab yarab ƙarshen ta ba za a yadda ba sai an je asibiti ana in mm, mm, ku bari likitan ya zo ai yana nan ba a labarin tafsiri ashe ba na wani ba na Allah ne ka duba ɗan gidanka inda kake fada ko wani zara suna zana ka ce kai mai kuke a nan lala ko wuce lami lafiya ka wuce in da daddare ka ga mutum na zaune a kofar gaza ce assalamu alaikum Allah ya gafarta malam wani kake jira sai a'a ina huta ce da Allah kai hakuri ka wuce hmm, ka yi sa'a mai gidan kirki ne kai hakuri ka wuce to ran da ya mutu sai ka zauna nan sai ka kwana nan kai karshen ta ba don kana da magada ba sai ya fara fasa wannan kofan ina mai da shi gidai shi ashe ba namu ne ba duka duka kayan Allah ne ka kashe nan ka toshe nan ka sa marfi ana kan ta ha lokacin ka zai kare wani kawai zai cire marfi shi daga aikin da zai cire marfi to Allah komai na Allah ne أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وان ده حالتا دهالت وان ابو ده اكالت وتسخيرها ده فوق الاسم انا هونس صرف اساسي ده دكفو هو الرب شدي الله مالكي المعلوه وان ده اكي فانشي ده مسطاعه المعبود وندا كي ما تبيهيا المألوه المعبود معنا صدايا الذي له الملك كله هنا ده ملك تكاثر كومي والذين تدعون من دونه وين تندك كي بوتا تاوى باشيبا من الأوثان نقومك والأصنام لا يملكون منك تنير باس دا ایکو کودا دی دی دا کتنیرو باس دا ملکی دا باس ملکیشی باس ای لا یملکون شیئن باس ملکی کامی باس تم با پتن بطیرا با ای مطم بے بوتا مصوبا فاتد الشیئی سیعطیه لا قلیلا ولا کثیرا حتى ولا الكتمير حق كتمير لا يرواه الذي هو أحقر الأشياء أدبينه وهذا من تنصيص النفي وعمومه wannan yana daga cikin nassin horewa mana da gaba ɗaya sa horewa fa kaifa yud'u ya za a ci gaba da bautata masu ya za a ci gaba da bautata masu wahum gairu maliki na lishai in fa su mallaki komai ba min mulkin min mulkin samawati wal wannan ita ce aya ta hudu ita ma dai tauhidi ne yalla na sai ma uluhiyya da rububiyya da uluhiyya aya ta sha uku ai hudu wa ma hada in tada'uhu ai ma masu bautan kada masu bautan rafi masu bautan rimi masu bautan mutane masu bautan aljanu masu bautan rohanai masu bautan annabawa in ma kun ci gaba da bautan su la yasma'ukum ba sa jiku aiki ihun ka ban ku ke yi li'annahum ma bai na jamadi wa amwati wa mala'ikati mashghulina bima bi ta'ati rabbihim don dai wayan nan dinnan da aka fa ake bautata musu ba su bushe ba suna nan tsakanin sandararru duwatsu kenan ruwa sandararre ne wa amwatin da matattu kaburbura kenan wa mala'ikatin da mala'iku to su kama da mashguli na bita a tirabbe su ba su san ma'ana yi ba masu bautansu ne suke su amma su inda aka fafi ɗin nan nan suka yi ana kallon su ba a kallon su su ba su damu da ba ruwan su da mai kallon su da wanda baya kallon su komai ma ba su damu da shi ba abin nan da Allah isa su ce suke aikatawa walau sami'u qaddara da ma sun ji ala wajhi faradi wa taqdiri mastajabu lakum kai ba za su iya amsa muku ba li'annahum la yamlikuna shay'a to da me za su me za su iya baku ko da kidane ruwa su da shi wala yarda aktharuhum bi ibadati man abadahu kuma ma da dama su ba su ma yarda da ibada mai ta masu kaga mala'iku ba su yarda ba annabawan Allah ba su yarda ba waliyan Allah ba su yarda ba dabbobi ba su sani ba ma ba in suka sani ba su yarda ba ba su sasu ba ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم تجتبياتي أي يتبرؤون منكم ذات ينكي دقاليكو ويقولون سبحانك آه، آه، سبحانك أركيا تبرر أنت ولينا من دونه من ذا يندرى شواني على أنت قلت للناس اتخذوني zuwa ga wali eh, eh, eh, ah, ah, ah, anta waliyuna min duni wala yunabbi'uka mithlu khabir ai ba mai baka labari irin gwani irin wanda ya halicce su wanda ya halicci duniya wanda ya mai sama mai kasa shi zai baka labari in ka bar maganan Allah ka je ka kama shirme ba shi halayya ce ta dan adam dan adam kai ta danna jin ta ko sai lahira ne za mu gano dan adam dulo ne kai za ka karanta wa mutum abu a littafi sai ice maka gidan rediyo ya ce kaza siya salam to da gidan rediyo da littafi shi wancan gidan rediyo ba littafin suka ɗauko ba in ma da littafin ba a ba da kane. to kaga Allah ma yana garke ku ga duk inda za ku je neman ilimi ku daina wahalar da kanku babu wani fasai wannan dinnan da aka gaya muku in kuna shakka kuna ganin magana haka haka take wai ku abin da aka faɗi haka na ce ku daina shakka ba mai baka labari irin wanda ya sani wanda ya sani ne baka wannan labari ai kaga ku yadda da shi kawai ku yi aiki da shi kawai ku ci gaba da duba yadda za a fa'idanta da labarin don wannan magana ita kaɗai ce magana babu wata ba wannan ba babu wata magana in ba alkur'ani ba dukkan wani sauki burutsu da aka rubuta ne imma an daina aiki da shi ba imma dama can ba aiki da shi wala yunabbi'uka mithlu khabir ai la ahada yunabbi'uka asdaqu bai baka labari ya fi gaskiya min Allahi al'alimi al-khabiri fajabe da haka ka rike wannan magana bi anna hadha al-amra alladhi nabba'a bihi wannan abun da Allah ya bada labari da shi ka annahu ra'ayu aini maganganun da aka baka na ayoyin nan guda guda uku ko guda uku da na sha biyu sha uku sha hudu فلا تشك كذا كي شكا شكي كذا كي شكا كريكي فلا تشك فيه عنه آه، ولا تمتر ولا تمتر فتضمنت هذه الآيات وإن آيات تتر الأدلة والبراهين ساطعة هجوجي ما سحرك الدالة على أنه تعالى المعلوق المعبود الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه wannan ayin gaba ki da abin da suke nuna mana in ka dunkule su saƙon da suke isarwa ba wanda icencenci a yi masa biyayya sai Allah duk wanda ka yi masa biyayya ba Allah ba ka kashe ka halaka kanka da kanka su laima jini wannan hujjoji ne maza eh, lalle annahu ta'ala al-ma'alufu wanda ake wa ta'a ne ake san shi al-ma'budu alladhi la yastahiqqu shay'an min al-ibadati siwahu ba wanda ya cancanci wani abu ainihin daga bautatawa in ba shi ba wa anna ibadata ma siwahu bautatawan wanda ba shi ba batilatun muta'alliqatun bi batilin tana rataye da bati barna la tufidu abiduhu shay'a ya ya ba ta ya shiga ba ko da wannan dogon ai a kara ko ya shiru a kara kawo kakai yi zagen da a kara biyar biyar ku wanda wanda aka wanda yake ya kare da kai an yi kuwa ba kawo ka kai ba sakko ka kai ko kuma kila ma ba ka da littafi alaikum assalam eh eh babu eh <laughs> dole sai sun tashe gabu <laughs> ba komai za a duba eh, saboda in an yabi nan galibanin eh, wasu ma'aikata ne to ka san kuma ya aiki dole a same shi kusa kusa ka samu kasar ka a ciki galibin su ma'aikata ne duk wani wuri da kasa ne kaga za ka samu akwai gaba gaba akwai masu zama musamman kullum suna nan ba fashi ta kwana jin yau ka fara zuwa ma <laughs> an daɗe bu to dai muka ce kama je gobe ka ina na ka tafsiri ina na ka tafsiri da kyau yau kakka bari yara na su ɗauke ba yana ce kan kabar yaran nan za su ɗauke ma ba su da shi ta yayi Allah shi sai bace bu wato ai arziki ne kaga abun fariya ne musulunci yana motsi har ana faɗa a kan wuri idan naga ana faɗa a sallah a kan sahu daɗi nake ji ce oh, musulunci ya yi mutunci hasahu hafata ake a kansa ba mutane ba aka je kusan ya zama jiki a liban kamar daga cikin cikaton farillan sallah a ce ya sau a cika sahun gaba a cika ce amin ah, lahi izina lillahi ta sahun gaba bai cika ba son gaba bai cika ba aka taro aka raina mutane yan mun tafi can mun tafi, daji ba kowa kaga ba jama'a amma yau kaga an fara fada aka wani ai alhamdulillah haka ake nema wata rana sai an yi kokowa amma fa babu ya kama kokon ba kuwa ba amma lokaci zai lokaci ba gani ba muna karatun ulul himma wani in ya zo makaranta don da ita ita ba lokacin sallah ne ba wannan buga karatu dan maneji ne ya kan saki tsarin sa saboda in ya fita ba zai samu wayan sa ba shi tsari saboda sai i napkin kan napkin kan napkin in ya ji tsari kawai ya saki sau da idan aka zauna da fata sai an kai kusan sha biyu ko karfe ɗaya to kuma jama'an nan ba mai motsi karatu ake karatu ake kila mu ma zai zama haka wata rai Allah ka sa mutane su so addini a rayuwar mu irin wannan son da a samu nunkinka wani ya yafe wani ba zai yafe ba alheri ne haka ba korafi ne ba hmm. alheri ne haka Allah ka ƙara mana son musulunci sama da dukkan kuma yanzu ba gani ba yan ce ma ka je kasuwa mutum nan ɗaya can ɗaya ba herin funa ba mutane da ka je kasuwa ka da ita a cike wanne ka fi so ka kai kaya ko shi zai faɗi ka da ita a cike ba masa kazinki kana shigo wannan ta kai ma yanzu za yi za ka ba ka gari mutane sun riga sun kawo nasu ce to sun da han mutane sun kawo nasu ni ma ba dole ni ba kusa ne ba ni ma sai na sanawa ce ni ba sai na shiga ciki yayayayayayi to ita sai kasuwa amma ka ga kasuwa ba kowa ba kanta Allah ya daɗa ƙaro ku da yawa da musulunci ya faɗaɗa ya amfana kuma Allah ka amfane mu da abin da muke karantawa